Assalamu alaikum yan uwa sunana D Malam MC Abbas ma'ana dan malam kaki halin malam ji wasu amma kun san me yasa rara yake ta wannan barambaraman akan social media ba wanda ya masa magana a manyan nan basu su tanka ba saboda ya riga ya san sirrin su sun gama hada sun gama janyo shi jikin su suna gaya masa sirrin su dan yi waka ya zagi 'yan uwansu in yi waka ya zagi yan uwansu za su gaya mai mai isa rara zai yi waka a bai san abu zai faru ba amma zai yi waka akan abin da zai zo kuma ga abin ya kasance Allah misiri ne shi shi Allah misiri ne ko shi Allah ne waye shi shi ya isa akwai wanda ya san gaba ne in ba Allah ba to saboda haka ni na gode ma Allah da rara ya fara taɓa manyan 'yan siyasan nan ya taɓa su yake musu abin da ya ga dama yanzu yanzu idan wani babba ya isa ya kama rara ya ce wai a'a saboda rara ya yi ma a kan buhari ko a kan tinubu don allah wani ya kama rara yanzu ku ji me zai faru dan Allah wani babba a cikin kuku 'yan siyasa nan dan Allah wani ya fito ya ce yau na kama rara zan ɗaure shi ko zan kai shi kotu in yi shari'a da shi wallahi da sai manyan nan sun sai sun wayansu dole daga nan ranan nan talaka zai farga ya gane cewa lallai ashe an dade ana cin zalin mutane ashe yanzu rara shi ma dan siyasa ne yana da gaskiya ya ce ya kamata a dauko ministoci a bashi eh haka ne ya ba da gudunmawa sosai ku kuke kallon shi a dan mawaki wai mawaki mawaki abun banza ake tunani wallahi mawaki ya wuce abun banza ba wai dan ina yin waka ba saboda mawaƙi ne ke yin waka yau a America a jita yau zai yi ta a duniya inda duk inda mutum yake dan adam yake rike waya za a ji ta zai isar da saƙo. amma kuɗin ka ba zai isar ma da saƙo a rana ɗaya daga nan zuwa wata duniya da baka sani ba saboda ga barin ga mu gaskiya in za mu daina ganin laifin rara mu daina ganin laifin rara in an ga laifin biri a gane mai gona in bera da sata da dawama da wari mu mun gode ma Allah da Allah ya sa suka fara fitowa ɗaya bayan ɗaya rara ka ci gaba da faɗan maganan da kake so a rayuwanka yadda kake so amma maganar fa ni ma a magana ɗaya bana bayan ka maganar cewa wani wata ukun tunun ya fi shekara takwas in buhari ba gaskiya ba ne kawai dai tunda dai kana tainuwan wannan ba ka son tafiyan ka tai targaɗe kana da gaskiya kowa miyarsa yake gyarawa amma wallahi ka duba sanda aka yaran nan ya yi magana akan Buhari Aisha Buhari amin Aisha Buhari aka kama yaran nan aka doke shi aka mai cin mutunci na gidan duniya sannan aka ce aka faɗo wai sai daga baya ake zuwa ana wasu maganganu sai da sai ga talaka sun yi ca sannan fa yaran nan ya samu sauki amma wai wai mu mu zo muna maganan cewa wai wai gashi gashi an mutu ya tashi rara bai da hankali wai har muna goyon bayan wasu manya wai mu muke goyon bayan wasu manya manyan da ba sa kishin mu kai tun daga tun kafin lokacin buhari dan girman allah a gaya min wani abu a ɗauka ma daga kan lokacin mulkin buhari dan girman allah a gaya min wani abu da aka ce yau gashi ya rage kuɗi tun daga kan sweet har zuwa abin da muke ci muke sha a gaya min abin da ya rage naira ɗaya in ba karawa da yake ba to albishirin ku 'yan najeriya wannan fa abin da kuke gani tinubu yana yi ƙurar buhari ce ba mu gama kakkaɗa ƙurar buhari ba wannan duk tsarin buhari ne ba ma mu zo tsarin tinubu ba idan ma za mu shirya mu shirya in za mu shirya mu kwatan mu kanmu haƙƙi mu shirya mu kwatan mu kanmu haƙƙi saboda dan Najeriya an riga an gano shi zakara ne ko kuma in ce kaji ne da an watsa mana tsaba za mu tsatsaga mu manta da duk abin da yake damu bakin ciki ma ko da yake haka ne mu in mu ma talakawa muna wa kanmu junan mu bakin ciki mu in mu ma ba mu bar kanmu ba ta za mu samu shugabanni na gari dan uwanka yana son ya ga ka mutu yana son ya ga ka nakasa yana son ya ga ka yi targade yana son ya ga baka fitowa to ni dai a rayuwata ina gaya mu mana gaskiya a matsayin mu na 'yan najeriya mu san inda yake mana ciwo a rayuwa yanzu dai mun makana amma nes ya kamata mu gane abin da muke gaskiya ni ba dan siyasa ba ni ba na siyasa ni mawaƙi ne ina yin waka amma ba wanda ya sanna bangaren waka ta ina yin kwamadi, ba wanda ya sanna bangaren kwamadi na amma alhamdulillah watan wata rana bi izinin Allah ta'ala ni ma ban cire rai da rabo ba za a iya sani na kuma za a iya gani na duk yanda Allah ya tsara mun haka zan saboda haka maganar rara dan Allah dan annabi ku mai da hankali akan abin da yake mu. idan ma ba ku sani ba dan ba ku satar amsa dama ba zan faɗa ba rara fa turo shi aka yi ɗauki hankalin 'yan najeriya akan wannan arewa mafarka ɗin tunda an fito mana da challenge na wakan kidaya mun ki sai aka fito mana da rarayi wannan baran barama kansa a haɗe yake fa wallahi kansa a haɗe yake in ma ba ku sani ba ku sani kansa a haɗe yake wannan duk siyasa ce mun zo mana ta da jijiyan wuya mana ta wani shirme mana ta wani hauka a kansu da yanzu ni ba na ɗaukar rara a matsayin wai wai mawaƙi ne a'a ba kowa ba ne ni a ɗan siyasa nake ɗaukar rara a ɗan siyasa nake ɗaukar sa wanda magana ta mai zafi da ya haƙuri kuma ba zai yi haƙuri bai min duk abin da ya ga zai iya wanda magana ta mai daɗi wala ba asa ni ba matsala na bane na dai fito na faɗi ra'ayi na ni ma abin da na ga zan iya faɗi na faɗa amma maganar Allah an rena mana wayo a Najeriya an gama rena mana wayo sai an tashi maganganu a zo ana cewa wane ya ce wane ya ce wannan shugaba wannan shugaba mu fara gyara halinmu fara gyara halinmu har yanzu ba wani mawaƙi da ya fito ya waka cewar ai ga abin da ake ma Najeriya ko manyan celebrity nake magana na Najeriya mawakan Najeriya ku nake so a ce wani ya fito wanda ya san in yi waka yau za a ji ta yau ku nake so ɗaya daga cikin ku ya fito ya faɗi halin da yan Najeriya take ciki oke saboda kai kana da kuɗi ka samu kuɗi a waka ka tara kuɗi a fim ka tara kuɗi a comedy ba ruwanka da wanda bai sani wanda bai samu ba to idan baka a cikin wannan halin ai dan uwanka yana ciki in dan uwanka baya ciki kana fita gari kana ganin mutane marasa karfi wanda suke abubuwa wanda ba su da shi abada Allah ya kamata mu duba mu yi wa rayuwar mu adalci yi. mu ma da kanmu ya gama mu yi rayuwar mu adalci wallahi sani ne in ne waka ba ji za a ba da za a ji wallahi da wakan da zan na ran sai da Allah ko za a daure na a jefa na a kirikiri Qur'ani sai na yi ta ina gaya muku gaskiya idan kuma akwai wanda zai iya ɗaukan nauyi ya ɗau nauyin wakan ya ce mun wani gashi ka yi waka kaza ni zan taya ka yaɗa ta wallahi zan yi ta wallahi maganan banza maganan wafi ya rage naku rara ya riga ya sha kwana ko cewa kuka kun ce wai bai zo yayi magana a maganan eh, yan kidnapping ba wa ya mutu wa ya tashi wa tashi kai yanzu ko cewa aka je ka dauki rara za ka dauke shi a ce ka je ka dauko shi ka sace shi za ka dauke shi mu ake sata ba talakawa shi ina ruwan shi kuma yana yin magana a cikin manyan 'yan uwansa 'yan siyasa za su ta a kansa yowa ma ya sani ma ya suke ciki to ya kamata jama'a ya ta kinkiya ba ba na, fatan alkhairi kuwa kowa sunana di malam ɗin sai a basu na gode